mace mai rauni kalma ce da ke sanya Fatimata Hamma ta bishire. barcelona wakar da ake kira Salam, yar Nijar mai shekaru 25 a duniya, ta daura marar yaki da duk wani nau'in gallazawa mata. Fatimata ta soma wannan wakar Salam ne ba tare da wani shiri ba. A yayin wata kwambular ƙasa ta tantance wadda za ta wakilci Nijar a gasar cin kofin Afirka na Salam a shekarar 2021. A nan akwai wani matashin da yake koya ma matasa har da shirya musu wani jarrabawa da suke yi. Ya ba mu karfin gwiwa wajen zuwa mu gwada sa'ar mu ko da ba mu da wani masanya a kai domin mu gani abin da za mu iya samu a cikin wanga lokacin da muke mutane suna kewa waga ita ke macen farkon ta fara aikata wanga aiki alhali ko ba saman wannan ya kamata mu sa a ƙarfin gwiwan ba ya kamata a ce ka haimu kai wanga matsayin an wuce wurin fatima ta sami shawarar salam ne ta hanyar malika yar burkina faso da lidol yar kamaru kuma tuni ta shiga cikin shirin waka kan sakamakon auren wuri kafin ta hau fagen waka a karon farko ta kasance cikin rishin tabbas ko za ta iya kai labari mutum ba zai ma iya yarda ba ne da matsala ta shine in zo in tsaya gaban mutane in magana a gare ni wani babban nohi ne da ya kamata in sauke ma kaina. mu duka mun sani yadda abubuwa suke tahiya a cikin nan ga zamani babban matsalar da 'yan mata da mata suke samu shine samun karfin gwiwa wajen fara kowane irin aiki ne cikin tsabagen rashin girman kai mawakiyar ta salam ta mallaki diplomar master degree a fannin lissafi da bincike a game da kudade ta ce a shirye take ta kama wannan hanyar sosai manajanta isa umaru ya bayyana cewa fatima ta mallaki duk abubuwan da mawaki ke bukata domin gudanar da aikinsa salon magana a mayar da shi na dandali a bane wanda da farko mutum sai ya san kanshi ina ganin ta kware mace ce mai kwazo ta fara haɓaka hazaƙarta tana ba da ƙoƙarinta sosai don sauran su masu ci gaba a lokacin da ta soma yin salam fatima ta ci karo da rashin amincewar mutanen gidansu da kuma abokan arziki waɗanda a ƙarshe ta gamsar da su saboda gaskiyar da take badawa a cikin aiki